بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعذيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تكهر وأما السائل إلى فلا النهر وأما بنعمة ربك فحدث سورة الدهاء أنت متى سورة الضحى دون توارى الدهاء والدهاء نارا دا هنتي والليل نارا دا دري إذا سجا إلي يده ما ودعك ربك الله أبنجيك بيبان فانا دا كيبا وما قلا كما با واتو cewa da annabi الله عليه وسلم wannan akhiratu lalle lahira khairul laka tahi maka alheri min alula bisa harko farko wato duniya bisa da duniya wala tauba ka rabbuka hakika Allah ubangijin kaza zai baka kyauta bai barin baka hatta ta rabbuka fatar da har sai ka yadda shi ko yace wallahi ni ko akwai mutum guda cikin al'umma ta cikin wuta ban yadda sai sun zama duk sun shiga aljanna ta kwa alam sai tuna mai tarihi baya alam yajirka yatiman da bai same kamarayi ba fa'awa ya taro ka eh ya sami ni marayi ya taro ni wa raka dala ashe bai sami ka batacce ba ka da addini ba fa hada ya shirya kai baka addini eh lalle an yi haka wa raka ailan bai sami ka matalauci ba fa agana ya wadata ka lalle an yi haka yace to ba amala ma fala tsaka kai ko marayi ka karin jayi shiga haki tunda ka san ciwon maraita kai maraici to kaka ce kaka cuce marayi wa amma sa'ila tun da ka kai zama da talauci to kada ka yi tsawa ga wanda ya roke ka in kana da abin bashi ka bashi in ba kada ka bashi hankuri wa amma bi ni'mati rabbika amma ni'mar da Allah ya yi mata ubangijin ka fa haddis ka ba da labari Allah da albarka wannan sura ka gafarta mana ka yahi mana ka shirya maka shirya da iyali da zuriya sai suratu sharhi